Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan wuni lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Idris Abdullah Bako da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. a wannan shiri na ranar yau lahadi 23 ga watan afrilun shekara ta 2023 Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga kanun labarai. To Murtala, dakarun musamman na Amurka su yi nasarar kwashe jami'an diflomasiyar Amurka da iyalansu daga ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Khartoum da sanyin safiyar Lahadi. ma'aikatar tsaron Birtaniya a wani bayanin sirri da ta wallafa a shafinta na twitter ta ce rasha na neman ɗaukar mazaje da za su yi mata fada a yakinta da ukraine sabon shirin sa ido na cikin gida da kasar iran ta aiwatar kan dokar wajaba sa hijabi ya fara samun koma baya inda mata da dama suka yi biris da shi lauyoyi suka yi kakkausar suka kan lamarin sannan kuma masu fafutuka na ta kokarin karya alkadarin hakan gwamnatin kasar mali ta ce an kashe fararen hula goma da sojoji uku kuma aka tarwatsa wasu mayakan jihadi 88 a wasu hare-hare da suka auku daban-daban a kasar a ranar asabar din To kanun labaran kenan a bangaren rahotanni za ku ji cewa rundunar tsaron Najeriya ta ce ta sami nasarar hallaka 'yan bindiga 66 tare da ceto mutane fiye da 400 da ake garkuwa da su a sassa daban-daban na kasar. to sai dai manazarta na ganin ba a nan kaɗai gizo ke sakar ba. duk da ana nasara amma idan ba za a iya blocking yadda ake ake kidnapping dan mutane ba kama kuma sai a ce sai an zo an biya kuɗin fanta to ni ina ganin kawai za mu taba ta lokaci ne. Za mu kawo muku rahoto kan yadda kanana da matsakaitan masana'antu ke sarrafa rogo domin yin biredi a kasar Ghana sakamakon tashin farashin garin fulawa. Kamar kowace ranar Lahadi, Yau ma za a ji shirinmu na matasa a duniyar gizo wanda Halima Abdulra'uf ke gabatarwa. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu saurare kuke aiko mana. To amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Idris Abdullahi Baku. dakarun musamman na amurka sun yi nasarar kwashe jami'an diflomasiyyar amurka da iyalansu daga ofishin jakadancin amurka da ke birnin khartoum da sanyin safiyar lahadi jama'an suka ce samamen ya ɗauki ƙasa da sa'a guda ita ma ƙasar faransa ta sanar da cewa tana kwashe jami'an diflomasiyarta daga khartoum sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bayyana a wata sanarwa da ya fitar a yammacin jiya asabar cewa an dakatar da ayyukan ofishin jakadancin na khartoum na wani ɗan lokaci blinken ya ce ya ba da umarnin rufe ofishin jakadanci na wucin gadi ne saboda mummunan hadarin tsaro da ke haifar da rikice-rikice tsakanin dakarun sudan da dakarun sa kai ko rsf a takaice shugaba joe biden a wata sanarwa da ya fitar a yammacin jiya asabar ya ce an kammala kwashe mutanen kuma ya gode wa sojin amurka da suka gudanar da aikin hawa kuma biden ya gode wa kasashen jibuti habasha da saudi arabia waɗanda ya ce sun taka muhimmiyar rawa wajen nasarar samamin ma'aikatar tsaron birtaniya a wani bayanin sirri da ta wallafa a shafinta na twitter ta ce rasha na neman ɗaukar mazaje da za su yi mata fada a yakinta da ukraine sabon kamfen ɗin tallace-tallacen da suka bayyana a kan allon talla talabijin da kuma shafukan sada zumunta sun nuna ladan kuɗin da za a baiwa duk wanda ya shiga sojan rasha sai dai da wuya rasha ta cimma burinta na ɗaukar ma'aikatan sa kai dubu ɗari hudu in ji ma'aikatar burtaniya ukraine ta sanar da sabbin takunkumi kan mutane ko hukumomin shari'a da ke tallafawa ko suka sa hannun jari a cikin zalunci da rasha ke musu a cikin jawabin da ya saba yi a bidiyo na dare a ranar asabar shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce kiev ta sanya takunkumi ga kamfanoni 322 da ke kera makamai da wasu kayayyakin yaƙi ga sojojin rasha a kan ukraine ya ce an sanya ƙarin takunkumi a kan mutane da hukumomin shari'a da ke taimakawa wajen kaucewa takunkumin da aka sanya wa rasha ya kara da cewa manufar ita ce kawar da duk wata dama ga rasha don kaucewa takunkumin ya ce mafi tsananin takunkumin da aka ba wa tattalin arzikin yakin rasha shine zai gaggauta kawo ƙarshen zaluncinsu sabon shirin sa ido na cikin gida da kasar iran ta aiwatar kan dokar wajaba sa hijabi ya fara samun koma baya inda mata da dama suka yi biris da shi lauyoyi suka yi kakkausar suka kan lamarin sannan kuma masu fafutuka na ta kokarin karya alkadarin hakan kafofin yada labaran iran sun ce shirin ya fara aiki ne a ranar 15 ga watan afrilu mako ɗaya kafin hakan babban jami'in 'yan sandan ƙasar iran ahmad reza radan ya ce za su yi amfani da na'urorin sa ido na zamani da suka hada da na'urorin ɗaukar hoto na titina domin gano matan da suka karya dokar da ta bukaci su sanya hijabi domin rufe gashin kansu a bainar jama'a kamar yadda ka'idar suturar islama ta gindaya wani faifan bidiyo da aka yada ranar litinin a shafin yada labaran tasnim na gwamnati ya yi amfani da zane mai motsi don nuna yadda wani bangaren shirin ke aiki ya ce matan da kyamara ta kama su ba sa sanye da hijabi a cikin motoci za a aika musu da gargadi ta saƙon tes daga 'yan sanda kuma za a iya kama motocinsu idan suka yi watsi da gargadin ba a dai bayyana adadin sabbin kyamarorin da aka sanya domin shirin ba da kuma inda aka sanya su iran ta kasance tana amfani da kyamarorin titi don naɗan masu kare dokokin hanya an jima kaɗan idris zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu rundunar sojin najeriya ta ce ta sami nasarar hallaka 'yan bindiga 66 tare da ceto mutane 461 da aka yi garkuwa da su a sassa daban-daban na kasar a cikin makonni biyu da suka gabata to sai dai duk da samun wannan nasarar manazata na ganin ba a nan kaɗai gizo ke sakar ba daga abuja ga rahoton hassan maina kaina the past the various Daraktan cibiyar samar da bayanai a hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan Major General Musa Dan Madami inda ke bayanin yadda ta kaya tsakanin sojojin Najeriya da 'yan ta'addan Boko Haram, 'yan bindiga daɗi da kuma sauran masu aikata miyagun laifuka a sassa daban-daban na kasar Inda ya fara da shiyar arewa maso gabashin Najeriya inda ke bayanin cewar the north east zone Dakarun rundunar operation haɗin kai na can na ci gaba da karya lagon 'yan ta'addan Boko Haram da Iswa a jihar Borno da jihar Yobe inda sojojin suka murkushe aika aikar 'yan ta'addan tare da rugurguza aniyarsu da ma su Sojojin sun hallaka kimanin 'yan ta'adda 24 aka kuma kubutar da faran hula 206 kana 'yan tada 501 kuma suka yi saranda don raɗin kansu. Troops in the north central zone of the country have sustained their commitment and resilience in the fight against terrorists. A shiyar jihohin tsakiyar Najeriya kuwa General Dan Madami ya ce sun cafke kimanin 'yan bindiga 68 tare da ceto faran hula 234 daga hannun masu garkuwa da mutane. Sai kuma shiyar arewa maso yammacin Najeriya da sojojin suka halaka kimanin 'yan bindiga daɗi 44 cikin makonni biyun da suka gabata tare da cafke guda 66 a raye da kuma ceto faran hula guda 11. Can a shiyar kudu maso kudancin Najeriya ma an kama barayin dan yaman fetur kimanin 28 tare kuma da dakile satar gurɓataccen mai da kimarsa ya kai sama da naira miliyan 200 baki ɗaya dai bisa yadda alƙalman suka nuna shiyar kudu maso yammacin najeriya nan ne inda ya fi kowane shiya a najeriya samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a makonni biyun da ya gabata kamar yadda janaral musa dan madimi ke karin bayani south west zone of was relatively peaceful and therefore there's nothing significant to report Dr. Abubakar MS kwararre ne kan sha'anin tsaro. Duk da za a bi cewa sojoji sun yi kokari har saboda karfin soja 'yan ta'adda guda 501 sun yi saranda kuma an yanto mutum 461 nan arewa maso yamma kuma kuɗi aka biya aka sako su. Kaga a yanzu ma arewa maso gabasin su a nan sojojin kilafin suna rike da mutane wanda su ma har yanzu suna nan suna kan bukansu sai an kawo musu irin kuɗi na fansa ɗin nan kafin sako a nan mutane. mutanen duk da dai ana nasara amma idan ba za a iya blocking yadda ake ake kidnapping din mutane ba kama kuma sai a ce sai an zo an biya kudin fansa to ni ina ganin kawai za mu ta lokaci ne to ka gani irin wa'annan kudaden su ake amfani da su a yi financing din terrorism din da banditry din ana cewa ana maganin su ta nan kuma can kuma har yanzu dai ana bada kuɗi kuma su ci gaba da yin ta'addancin nasu da suka so su yi to maganar gaskiya dole ne ko a sanya da za a yi a maida sace-sacen mutane ya zama abu ne wanda kawai ba zai iya yiwa kasan nan ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ta gaida Hassan mai na kai na. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga Idris ya dawo da ci gaban labaran duniya. gwamnatin kasar mali ta ce an kashe fararen hula goma da wasu sojoji uku kuma aka tarwatsa wasu mayakan jihadi 88 a wasu hare-hare da suka auku daban-daban a kasar a ranar asabar nan lamarin da ta kwatanta da sake farfadowar ta'addanci sanarwar da gwamnatin kasar ta fitar ta ce da sanyin safiyar asabar wasu da ake zargin mayakan jihadi ne suka kai hari a yankin filin jirgin sama na sevare da ke tsakiyar yankin mopti inda suka tayar da bama-baman da aka dasa a cikin mota lamarin da ya sanadiyar mutuwar fararen hula goma tare da jikkata wasu 61 fashe-fashen sun lalata wasu gidaje a kewayen filin jirgin saman inda yake akwai sansanin sojojin mali sanarwar ta ce saboda jajircewa sojojin mu jarumai da suke gudanar da ayyukansu da kayan yakin da suka mallaka kawai an fitattaki maharan kuma ga kashe 'yan ta'adda 28 mayakan 'yan tawaye sun harbe mataimakin shugaban hukumar zaben miyamma a birnin yangon a ranar asabar ɗin da ta gabata kamar yadda sojojin kasar suka ce a wani sabon kisan gilla da aka yi wani babban mutum mai alaka da gwamnatin mulkin sojan kasar. sojojin miyamma sun jagoranci murkushe 'yan adawa bayan da suka kwace mulki a wani juyin mulki fiye da shekaru biyu da suka gabata lamarin da ya haifar da tarzoma tsakanin al'umma da kuma matsalar tattalin arziki wasu fararen hula da suka ayyana kansu rundunar tsaron jama'a sun taso suna adawa da gwamnatin mulkin soja inda mayakan su ke kai hari kan jami'an da ake kyautata zaton suna aiki da sojoji sanarwar da rundunar sojin kasar ta fitar ta ce an harbe mataimakin darakta sai kyautu na hukumar zaben kasar a garin tingangyo da ke gabashin yangon ta ce rundunar tsaron jama'a da ke adawa da juyin mulki ne ke da alhakin hakan amma ba ta yi ƙarin bayani ba sojoji sun hambarar da zababbiyar gwamnatin shugabar farar hula Aung San Suu Kyi a watan Fabrairun 2021 bisa zarge-zargen da babu tabbaci na magudin zaɓe a zaben shekarar da ta gabata. Suka gaida Idris Abdullah Bako da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar bangaren rahotannin namu bisa al'ada ana amfani da garin fulawa ne domin yin ɗimbin biredin da ya kasance babban abin bukata ga al'umma a faɗin duniya to sai dai hauhawar farashin garin fulawar sakamakon al'amura da dama ciki har da yakin da rasha ke yi da ukraine ya sa biredi na kokarin gagarar talaka hakan ya sa wasu masana'antu a ƙasar ghana sarrafa rogon da ake nomawa domin yin biredi kamar yadda wakilin mu Hamza Adam ya aiko mana da rahoto daga Kumasi. Christina Ikuya Ijeyi yar kasuwa ce da ke yin noma da kuma sana'ar yin biredi. Karancin filawar alkama da aka samu a kasar bayan Rasha ta kaddamar da yaki a Ukraine ya sa ta koma sarrafa rugun da take nomawa a gonarta zuwa garin filawa don ci gaba da sana'arta ta yin biredi. 2021 and the Ukraine Russia war came in. Mun fuskanci matsalar sadin alkama sakamakon karancinsa a shekarar 2021 da Rasha ta fara mamayar Ukraine. A lokacin na yi tunani cewa ya kamata na sarrafa rogo da nake nomawa zuwa filawa. Na yi nasarar cimma wannan manufa a don haka na ci gaba da sarrafawa zuwa biredi. A cikin wannan biredi da nake sarrafawa, alkaman wheat kadan kake bukata ba da yawa ba. jama'a na so kwarai kuma babu wani bambanci tsakanin biredin rogo din nan da wanda an ka sarrafa da alkaman wheat I Ban taba sanin biredin da nake ci a yanzu din nan da rogo aka sarrafa ba. Sai a baya-bayan nan da ni tare da iyalina wannan biredi muke amfani da shi kuma ina kira ga kowa da ya ringa amfani da wannan biredin rogo da rahoton da babban bankin duniya ya fitar wato africa pulse report 2022 ya nuna cewa ghana na shigo da kashi 33.9 cikin ɗarin alkaman da take amfani da shi daga rasha wani adadi da ya zarta na kowace ƙasa a afirka ta yamma kasa da aka samu wajen sarrafa alkaman rasha sakamakon rikicinta da ukraine ya kawo babban matsala a ghana da farko in na rike cd biyar zan iya saya biredi biyu kuma ya amfanar da ni tare da 'ya'yana su shida amma a yanzu cd goma ke sayan biredi guda wannan baya isan su The price of the wheat ran so high. Farashin alkama ya tashi da kashe akalla ɗari biyar bisa ɗari cikin wata ɗaya yayin da aka sanar da mamayar Rasha a Ukraine sabida matsalan karancin alkama wato wheat. Hakan ya janyo cikas cikin aikinmu na samar da biredi. Our suppliers, they were even complaining ana sa ran idan gwamnatin ghana ta bunkasa amfanin rogo wajen yin biredi zai taimaka wajen sauwaka ma al'umman kasar wajen samar da biredi wato ɗaya daga cikin nau'ukan kayan abincin da aka fi amfani da su a ghana masu sharhi dai sun ce hanyar da christiana eje ta lalubo na sarrafa biredi da rogon da ake nomawa a ghana zai taimaka ta fannoni da dama ciki har da karfafa tattalin arzikin kasar wan kamata ne da ministry of agriculture su mai da ankali wurin through planting for food and jobs nan a kasar mu ghana ta mai da hankali wurin yin shi rogo da aka duba rogo ana amfanin ta na da yawa yasa yau an samu ayin za a yi sun shayi biredi ka san ya yi sauki kenan samar da biredin rogo a ghana ka iya zamowa wata hanyar rage yawan shigo da alkama daga kasashen waje kuma hakan ka iya karfafa tattalin arzikin kasar hamza adam taskar voa daga asante mampong ghana To a gaida Hamza Adam, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraren mu a tashar muta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bai haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. da alkhairi da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana ci gaba da gudanar da shagulgulan karamar sallah lafiya. Lima Abdulrahman ce ke muku lale marhaban cikin shirin matasa a duniyar gizo. Ban yi har da matai. shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo da ma fasahar zamani. Madalla a wani mataki na faɗaɗa tunanin matasa a game da yanayin mu'amalar su da kafofin sada zumunta ta yadda ya dace la'akari da yadda wasu su ke wallafe-wallafen bayanai da bara gurbin mutane za su iya amfani da su wajen illata su. Shirin na wannan mako ya yi nazari ne akan batun sanya iyaka a yanayin wallafa ababe da suka shafi rayuwar mutum a zahiri don gudun abin da ka je ya dawo. Masana a fannin amfani da kafafen sada zumunta dai sun shayin tunatarwa ga masu amfani da sanya iyaka akan irin bayanai musamman ma waɗanda ya kamata su kasance na sirri da za su rika wallafawa kamar adireshin gida inda ake a zahiri wato current location a turanci da dai sauransu don gudun bawa bara gurbin mutane damar iya yin amfani da bayanan ta hanyoyin da basu dace ba barista aisha fitacciyar lauya ce da ta kware wajen faɗakarwa a sanin doka a shafukan sada zumunta ta yi mana bayani akan wannan batu sunana barista Aisha Hamman amfani da kafafen sada zumunta da kuma yanda zai iya zama hatsari ko kuma ya zama ci gaba a rayuwarmu. Misali yanzu dai zan iya cewa kusan kafafen sada zumunta sun zama wani bangare ko jigo a rayuwarmu wanda yawanci zaki ga ko sana'a mutum yake ko aiki yake yi yawanci yana dorawa a kai. To duk da cewa abu ne mai kyau akwai kuma abubuwan da za su iya jawo wa mutum hatsari a rayuwar shi kamar misali mutum ya dora hoton shi ko ya dora wani abu sai ya yi sa a location wato inda yake a wannan lokaci dama kuma wayoyinmu suna da na'urori a kansu wanda suke geotagging ko da a ce hoto kawai ka saka akwai yanda za a iya yi a san inda kake to wannan ba karamin kuskure ba ne musamman a tsakankanin matasanmu na yanzu misali ka nuna wa duniya inda kake a lokacin da kake wajen ba karamin illa zai iya jawowa ba saboda rashin tsaro da muke fuskanta a ƙasa da ma duniya baki ɗaya wani mugun mutum ko wani bata gari ya gani ya san inda kake ko ya je ya sace wani abu naka ko ya kai amfani da wannan ya cutar da kai misali zaka iya yanzu kana waje baka sani ba cewa ma a inda kake din akwai wani wanda yana ganin ka a social media sai ya zamana kuma mutumin ba mutumin kirki bane bata gari ne sai ka dora live location ɗinka kaga kenan ka sa kanka a hatsarin ya iya cutar da kai tunda ya ga inda kake kamar misali mutum yana da yara ka bar yaranka a gida wani mugun mutum ya san yaran ka ya san kana da gida a waje kaza sai ka dora location ɗinka kana waje daban kaga kenan ka bashi daman ya je gidanka ko ya maka sata ko kuma ya je yi wani abu musamman yanzu da muke fuskantar matsaloli na su kidnapping da abubuwa daban-daban amma shi social media wato kafafen sada zumunta suna da amfani sosai a rayuwar mu to amma kuma kuskure da za mu yi shine idan muka yi amfani da shi ta hanyar da zai iya cutar da mu ko kuma ya samu a cikin wani hatsari to nasiha da kuma jan kunne misali ga musamman matasan mu mu ne muka fi amfani da kafafen sada zumunta shine ko da mutum yana so ya dora location din inda yake a kafafen sada zumunta ya kamata mu lura kuma mu san cewa kowa zai iya ganin inda muke so in ma dai kana so ka dora zaka iya dora shi bayan ka bar wajen ba wai a lokacin da kake wajen ba kafofin sada zumunta na baiwa matasa dama ta fuskoki daban-daban kamar tallata sana'arsu faɗakar da kan al'umma akan muhimman batutuwa da ke tafi a kasar su da dai su. shin waɗanne hanyoyi ya kamata a bi wajen amfana da kafofin nan a sami kuɗaɗen shiga a maimakon wallafa ababe da ba za su amfana al'umma ba ga wasu da suka shahara a wannan fannin da bayani sunana sadatu abubakar kabirta yadda ya kamata matasa su duba kafafen sada zumunta shine zama guri na neman kuɗi kamar yadda matasan ƙasashen waje ba sa jiran sai gwamnati ta ba su aikin yi ko ta tallafa musu da wani sana'a ko ka jira sai wani ya baka ko ka jira iyaye su baka kuɗi don haka ya kamata a ce matasanmu a nan ƙasashen afirka mun farga mun ɗauki kafafen sada zumunta ba wai gurin kawai nishaɗi ba ko gurin yaɗa abubuwan da ba su kamata ba. sunana Muhammad Rabiu Danti ne wanda aka fi sani da ta a kafafen sada zumunta. Wato wannan matsalar da ke gani ta mutane su dinga ballagaza da nuna duk abin da yake faruwa da su a rayuwa. Mun kai wani zamani ne na ita kafar yada zumuntar da idan ba a yi sa'a ba ana tsoron ita ce hanyar da za ta ke mutane ta baro. Yanzu ba ma batun girki ko inda kake ba mutum lamarin iyalin shi kullum kana nan ka tana nan kana postin ta dan ka nuna ma mutane. So mun kai wani matsayi ne saboda da ita wannan kafar yada zumuntar kamar ta zama ita ce arziki a rayuwa. Arziki ta yanda yawan mabiyanka suka nuna kaman kai waye ko girman ka ko martaba ka idan mutane wannan yasa to kowa yake neman irin wannan shuhurar ido rufi yake abin da zaka ba ma mutane su ji daɗi za ki ga mutum ibadar Allah ma ake za ki ga sallar tahajjud ake yara suna reels abin da yake kawo wannan yunwa ce ta shuhura ta ce ka burge mutane ta kuma a san kana nan kuma ikon Allah da yawan mutane ba su irin wannan sai Allah ya kawo shuhuran akwai hatsari sosai a irin wannan abu musamman akwai lamari na kambun baka akwai masu binka da sharri akwai waɗanda ba su son ka da alkhairi a rayuwa neman inda za ka bare suke duk inda kake ba mutane information ɗinka lambar mota ga adireshin ka inda ka sa kanka a lamari ne na hatsari kuma tsakani da Allah babu mai gaya ma ɗan adam gaskiya idan har shi bai zaɓi ya gaya ma kansa ba. Khalifa Muhammad bin Yahaya kwararren lauya ne kuma mai fafutukar ganin an inganta tsarin kula da lafiyar kwakwalwar al'umma baya ga kwarewa a fannin amfani da kafofin sada zumunta. Dangane da abin da ya shafi privacy ya kamata kowa ya gane ma da shi ta'ammuli da kafafun sadarwa wato social media akwai wato ka'idoji akwai yadda ake amfani da su dokar najeriya ta baka dama ka faɗi abin da kake so muddin babu cin zarafi a ciki sannan kuma dokar najeriya ta baka dama kuma ka sirrance wato duk abin da ya shafi lamarin ka su kana da dama a matsayin ɗan ƙasa ba tare da ka sa komai ba social media ɗinka ɗaya ke na biyu yana da buƙatar mu sa iyakoki a cikin wannan abubuwa musamman abin da ya shafi tsaronmu mun sa abin da ke faruwa ko mun gani a ƙasashe daban-daban a kwanaki a amurka wata mawaƙiya ta nuna da yawanci mu ma haka muke yanzu in ka je restaurant ka je cin abinci za ka yi posting ka ce ka kana waje kaza saboda wannan abin da ya faru kuma inda suke so masu kisa su yi su kashe ta suka bi ta suka yi tracking suka kashe ta ya faru a Afirka ta Kudu ya faru a wajaje daban-daban ta'ammuli da social media ba dole sai ka faɗi ga baki ɗaya rayuwarka ba so ake ka killace as much as possible so ake ka kiyaye duka irin wannan abin ka je ka ba da information ka har mutane su je su same ka su zalunce ka ko su kashe ka sannan su kuma al'umma kar mutum ya yi invading privacy privacy din mutum saboda dokar najeriya ta baka privacy kana da dama ka yadda ka ga dama muddin dai baka saba dokar najeriya ba su da allah dukkaninmu mu kiyaye kar mutum ma ya je dauki hoton mutum ko bidiyon mutum ba tare da izini ba ya je ya sanya a shafukan zumunta wannan laifi ne kuma doka za ta yi aiki akan mutum kafofin sada zumunta daban-daban da ake da su kamar twitter facebook snapchat instagram linkedin da dai sauransu suna ba da damammaki na yin amfani ta yadda za a inganta rayuwar mutum sai dai kamata kiyaye a lura da cewa sada zumunci a waɗannan kafofin na buƙatar ana da wata alaƙa da mutane a rayuwa ta ainihi kafin a yarda da su in ji masana a fannin. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na murya Amurka. Ni Halima Abdulrahman ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi Kyawar kayan ba nan ba ta sake ba me yasa alƙura. madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare ku ka aiko mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Muhammad Chindo unguwar karofin Madaki a jihar Bauchi ya ce don Allah ku bani dama in kira ga hukumar samar da wutar lantarki ta jihar Bauchi ganin yadda muka dauki dogon lokaci ba tare da haske wutar lantarki ba. Muna kira da babban murya da su yi mai yiwuwa wajen ganin sun kawo karshen matsalar da fatan kira zai kai ga waɗanda aka yi domin su. sai wannan sako na haɗin gwiwa daga abubakar yahaya lakwaja da bala na yashi lakwaja da abdullatif tanko na yashi lakwaja dukansu a jihar kogi a najeriya suka ce mu dai mutanen lakwaja mun tsunduma cikin bukukuwan sallah ba ruwan famfo wannan al'amarin ya ɗaure mana kai matuƙa a don haka muke kira ga masu hannu da shuni da su yi koyi da hajiyan gwamna wajen aiki da ruwa wato tankokin ruwa a unguwannin lakwaja domin rage wa jama'a musamman iyayen mata da ɗin karancin ruwa da suke fama da shi sai sani mai lange-lange ya wuri wanda ya ce assalamu alaikum voa ku bani dama in mika sakon wato wato in mika sakon jin daɗi akan yan matan sakandaren birnin wuri hudu da aka sako da fatan allah ya nuna mana sauran da suka rage su sun samu nasu yanci sai saƙonmu na ƙarshe daga ayuba mai manja funtuwa da kuma ba wato umar baban yaya sabon gida ya ce za mu yi amfani da damar da kuke bamu don taya 'yan uwa al'ummar musulmin duniya murnar yin karamar sallah lafiya da fatan kowa ya sha ruwa lafiya allah ya maimaita mana allah ya bamu lafiya da zaman lafiya ya kawo mana ci gaba a kasar mu najeriya sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce ma bakin talauci ja duka na ranci tunda uwata ta kani wannan makarantar ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kyau da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna na ce ba ni ba ni ne shi an min bulala kowane walakanci za ki ga gidan aure wani ya riga ki ganin shi tun da aka kai ni wannan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara da ya ishirin da biyar ni ke biyan kuɗin ɗaki zan yi tallan duba kaina in biya kuɗin asibiti in biya kuɗin ruwa in biya kuɗin laiti in biya kuɗin kudin daki in kuma nemi abin da idan na haihu zan cire na asibiti in kuma nemi abin da na haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sai ai sunan ya na dafa wake na kuda ya kama na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan na na kuda saboda ina neman kudin da dan je asibiti kallabin shirin na wannan makon Fatima Muhammad Watara da ake wa lakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama 'yar kallo ke ma kina iya shiga wannan shirin murya amurka duniya a tafin hannunki to madalla sai a kasance da mu a shirinmu na dare domin jin wannan shirin da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. dakarun musamman na amurka sun yi nasarar kwashe jami'an diflomasiyyar amurka da iyalansu daga ofishin jakadancin amurka da ke birnin khartoum da sanyin safiyar lahadi jama'an suka ce samamen ya ɗauki ƙasa da sa'a guda ita ma ƙasar faransa ta sanar da cewa tana kwashe jami'an diflomasiyarta daga khartoum ma'aikatar tsaron birtaniya a wani bayanin sirri da ta wallafa a shafinta na twitter ta ce rasha na neman ɗaukar mazaje da za su yi mata faɗa a yakinta da ukraine sabon kamfen ɗin tallace-tallacen da suka bayyana akan allon talla talabijin da kuma shafukan sada zumunta sun nuna ladan kuɗin da za a baiwa duk wanda ya shiga sojan rasha sabon shirin sa ido na cikin gida da kasar iran ta aiwatar kan dokar wajaba sa hijabi ya fara samun koma baya inda mata da dama suka yi baris da shi lauyoyi suka yi kakkausar suka kan lamarin sannan kuma masu fafutuka na ta kokarin karya alkadarin hakan kafofin yada labaran iran sun ce shirin ya fara aiki ne a ranar 15 ga watan afrilu mako ɗaya kafin hakan babban jami'in 'yan sandan ƙasar iran ahmad reza radan ya ce za su yi amfani da na'urorin sa ido na zamani da suka hada da na'urorin ɗaukar hoto na titina domin gano matan da suka karya dokar da ta buƙaci su sanya hijabi domin rufe gashin kansu a bainar jama'a kamar yadda ka'idar suturar islama ta gindaya mayakan 'yan tawaye sun harbe mataimakin shugaban hukumar zaben myanmar a birnin yangon a ranar asabar ɗin da ta gabata To madalla da sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau sai kuma idan Allah ya kai mu can da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu kam a madadin idris abdullah bako da ya taya ni gabatar da shirin sai jumbe hamza wanda ya kula da sauti kuma ya bada umarni da injiniyan mu na yanzu ne murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.